This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin tasoshin rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, Dalot, da niya FM. a koyaushe kuma a sashen hausa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum yanzu ma salo garba ne tare da sahabo da saura abokan aiki muka sake dawowa muna ɗauke da rahotanni da kuma shirin kallabi na muryan dauda amma yanzu ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya jaman amurka sun ce masu satar bayanai cikin na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta daga kasar china sun kai wani gagarumin hari kan hukumar da take tattara bayanai ga miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayyar amurka hukumar da ake kira opm a takaice ta faɗa jiya lamis cewa akalla satar bayanan ta shafi tsoffi da ma'aikata na yanzu kusan miliyan hudu ta ce sai ta yi wannan adadi ya karu ganin ana ci gaba da bincike jaman tsaro sun gaya kafofin yada labarai masu yawa cewa sun hakikance masu satar bayanan daga china suke wani kakakin ofishin jakadancin china a washington zu haikwan ya ce china ta haramta kai irin waɗannan hare-hare ta yanar gizo ya ƙara da cewa yanke hukunci kai tsaye kan waɗanda ake tuhuma da kai hare hare bai dace ba kuma zai ɓata dangantaka wakili adam schiff ɗan democrat mai wakiltar jihar california majalisar wakilai ta amurka jigo a kwamitin kula da harkokin leƙin asiri ya ce harin ya zo da matukar mamaki domin amurkawa za su cewa irin waɗannan na'urori na gwamnatin tarayya suna samun cikakken tsaro Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya gargaɗi wakilan majalisar dokokin ƙasar su yi ɗamarar kare ƙasarsu daga abin da ya kira yiwuwar harin mamaya daga Rasha bayan da aka goce da yaƙi a gabashin ƙasar inda galibi ake amfani da harshen ƙasar Rasha. Da yake magana jiya Alhamis a Kiev, Mr. Poroshenko ya ce akwai gagarumar barazana na ɓarkewar yaƙi gadan-gadan. Ya ce tuni sojojin Rasha dubu tara suka shiga gabashin kasar makon jiya kamfanin dillancin labarai na reuter ya ba da rahoton rasha ta girki sojoji masu yawa cikin kasarta a kilomita 50 daga kan iyakarta da ukraine shugaban na ukraine yana magana ne kwana ɗaya bayan gwamnatin kasar da 'yan tawaye suka gazganta cewa an gwabza kazamin fada da suka jima ba su yi irinsa ba a cikin watannin nan har aka kashe mutane goma sha takwas kusa da birnin Donetsk da ke hannun 'yan tawayen. An ba da rahoton wasu mutane masu yawa kuma sun jikata duka sansanin biyu kowanne yana zargin ɗaya da takalo faɗan. masu aikin ceto a tsakiyar kasar china sannan hankali sun fara ta da jirgin yawon bude ido wadda ya nitse a kogin kasar da ake kira yanzu suna masu cewa yanzu dai an fidda tsammanin a tsinci wani mutum da rai a daidai lokacin da ake bayanin cewa waɗanda suka halaka sakamakon wannan hadari ya kai casa'in da bakwai hotunan bidiyo sun nuna an ɗago wani bangaren jirgin mai suna eastern star zuwa doron ƙasa a safiyar yau juma'a ba da masu aikin ceto suka ci gaba da aiki cikin dare mutane goma sha hudu ne kadai aka ceto tun bayan da jirgin ya yi hadari cikin wani mummunar yanayi a daren litinin har yanzu ba san inda fasinjoji fiye da ɗari uku galibin su dattijai suke ba an hakikance cewa da yawa daga cikin su sun makale ne cikin babban zauren jirgin kakakin ma'aikatar sufuri na kasar china zu kwan ya gaya manema labarai yau juma'a cewa za a ɗago jirgin baki ɗayansa domin a samu sukunin fara neman gawarwaki ana jin yawan mutane da suka halaka sakamakon hadarin zai karu al'amari da zai sa wannan hadarin cikin ruwa ya kasance mafi muni a kasar cikin shekaru masu yawa da suka wuce to kada shafa da labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da Prime Minister Iraki Hadar Al-Abadi a Jamus a makon gobe a taron kolin kasashe bakwai masu arzikin masana'antu kamar yadda fadar White House ta bayyana jiya Alhamis. Taron ya biyo bayan na ministocin kasashen waje da aka yi wannan mako a Paris, wanda Prime Minister na Iraki ya halarta da aka yi da duba goyon bayan soji da kasashen waje suke baiwa Iraki. ko take bukata a fafatarwa da take yi da kungiyar isis amurka tana jagorar rundunar taron taron dangi daga kasashen duniya waɗanda suke kai hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun kungiyar isis ciki har da irin su takwas da suka kai a daren jiya a syria wasu takwas kuma a iraki Uh, asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya yi kira ga babban bankin amurka ya jinkirta ƙara kuɗin ruwa har zuwa watanni shida na farko na shekara mai zuwa asusun ya ce ko da shike bisa dukkan alamu dalilan haɓakar tattalin arzikin amurka suna nan daram duk da haka akwai rashin tabbas sosai kan kwarin tattalin arzikin da ci gabansa nan gaba a cewar asusun ba da lamunin ajiya alhamis cikin rahotonsa na shekara-shekara dangane da tattalin arzikin amurka hakanan kuma asusun na imf ya rage hasashen haɓakar tattalin arzikin na amurka zuwa kashe biyu da digo biyar saboda koma bayan da amurkan ta fuskanta a cikin watanni uku na farko na wannan shekara shugabar asusun christine lagarde ta ce kara kuɗin ruwa cikin gaggawa zai iya haifar da rudani a kasuwannin shinku a faɗin duniya saboda ka ta ce akwai buƙatar jinkiri har sai an ga alamu sosai na hauhawar farashi da ƙarin yawan albashi fiye da hali da ake ciki a yanzu. To, madalla, a daidai lokacin da ake kyautar da zaton an soma samun zaman lafiya a jihar Borno, sai gashi kwana biyar a jere maiduguri na fama da fashewar bamabamai ga rahoton haruna dauda biyu yayin da shugaba muhammadu buhari ya ziyarci kasashen nijar da chadi na tattaunin za kawo karshen matsalan 'ya'yan kungiyar boko haram al'umman jihar borno musamman ma mazauna birnin maiduguri na ci gaba da fuskantar hare-haren bama-bamai ne daga wajen waɗannan mahara wanda ake watan cewa 'ya'yan kungiyar boko haram ne ko a jiya da marace ma sai da aka samu wani tashin bam din a daidan wani binciken ababen hawa dab da kofar shiga barikin mai malari wanda aka ce ya halaka mutane da dama da kuma jikata wasu sai dai an samu rahotanni masu karo da juna yayin da wasu ke cewa wannan bam din ya tashi ne cikin wata motar sharon wasu kuma na cewa ya tashi ne cikin motar itace sai dai wannan batu ya tabbata na cewa an samu tashin bom din kuma ya halaka mutane da dama yayin da wasu ke danganta shi da cewa harin yan kunan bakin waken da yanzu hakan ke ci gaba da fafata da rundunar sojojin kasar a dajin sambisa sai dai da irin wannan arangama da jami'an sojan ke yi a dajin waɗannan maharakan yanki jiki su haɗa bumabuman da sukan shigo da shi cikin birnin maiduguri wannan dai shine karo na biyar a jere ana samun tashin irin waɗannan bumabumai duk wayewan garin allah Allah ta'ala na dai tuntubi wasu da ke da gidajen su kusa da inda ake binciken wannan ababen hawa inda aka kuma samu tashin wannan bam din ga kuma abin da suka shaida min ta wayar tarho eh abun gaskiya ya faru Haruna wa motar ita ce ne a'a ba motar ita ce ba da sharon ne da mutane ne a ciki koya eh da mutane da bakin ina ne sai eh, din mafita ta fara can din wani gidan mai inda suke cekin din nan yawa eh, to gaba da su ne kadan har ya har ya taba sojoji ma ya taba sojoji ma eh akwai kai a goma ba cewa an goma ne abin ya faru ba. Eh a daidai ina ne? A nan gabbara gidan bana kan gida na a na kwatan da ya shiga na na jinkin na barak wannan. Eh. A daidai ne. Wato abu ne sojoji ma ma sun mutu ma ba. Zan kai nawa? Wallahi sallai. Sojoji zan kai nawa? Eh. eh mutane mutane shida ne mutane shida ne suka mutu eh amma wanda suka ji rauni suna da yawa eh suna ba suicide ne a a mota ita ce ne ya ya mutu yana shigowa gari ne da mutan eh yana shigo gari to kuma menene da wannan lamari akwai abin dubawa ganin yadda hukumomin tsaron ke bugun kirjin cewa suna samun nasara kan waɗannan mahara amma waɗannan mahara suka makwancin hankali su kuma kutsa zuwa birane inda sukan tara bama-bamai a duk inda suke so kama da kasuwanni da masallatai da ma wuraren sana'a kuma kan waɗanda ba su ba ba sha ba ba tare da sanin dalilin yin hakan ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya madalla kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan hasashen hausa na murar amurka a washington dc kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. jama'a ta jihar kano wa alan waka na mutan kano mai jimirin aman wake a gurin jama'ar kano wa zauna lafiya zai kulla alakar yan kano to allah ya sa najira ta zauna lafiya muryar amurka ta zanta da wasu wakilan majalisar wakilan najeriya kafin wa'adinsu ya kare rasu da ali mustapha sakudu sunana tata umar daga mazaɓar zaki a bauchi state ya za ku tunkari matsalolin najeriya ne yanzu ku ɗauki mulkin ne to matsalolin najeriya ka san ba matsala ba ne karama saboda matsala ne ta haɗa ta ko'ina babu wuta babu ruwa babu security babu komi da a ƙasar nan to kaga idan aka zo dole sai an haɗa kai tsakanin mu 'yan majalisa da kuma fannin shugaban kasa mm. saboda a samu fita wannan kasa in ba haka ba kuma muna ganin abin ba zai iya ba amma dole sai mu a matsayin 'yan majalisa mun kwantar da hankali su ma sun kwantar da hankali an haɗa kai an taimaki talaka wasu sukan ce yana da amfani idan kuna da rinjaye a majalisa wani lokaci kuma rinjaye sai ya zo ya zama matsala domin duk za a ci ra'ayin ku ɗaya kana jin yadda kuke da yawa haka cikin majalisa ko za ku iya samun yarda da juna domin gabatar da abubuwa da su eh dole za samu ah, haɗin kai saboda rinjayen da muke da shi muna da ɗari biyu da wani abu su ma ah, babbar jami'a ta adawa suna da ɗari da wani abu hmm. so kaga tunda yawan namu ya kai ɗari biyu da wani abu dole za mu zauna mu haɗa da kai yadda za mu san duk abin da za mu zo mu kan mu haɗe ki wanda ɗari biyu ta fi ɗari ɗaya to in Allah da irin wannan tafiya za a majalisa. Me suna ka da matsabaka? Suna na Shehu Usman Ali Medi kuma ina wakiltar al'ummar karamar hukumar karaye da rogoni a jihar Kano. Waɗanne matsaloli ne kake jin gwamnatin nan ta kusa ba za ta fara tankara? Matsalar security insecurity matsalar rashin wuta matsalar ta ga nan mutum ba ba za su iya lissafu ba kaga wannan matsaloli ne wanda ɗin biyu wanda jam'iyyar ah, gwamnatin APC apc ta zo ta tarar wanda da ikon allah da yardar allah shine wannan babban aiki wanda jam'iyyar maza ta tara. wasu kan ce wai apc sai ta koyi zama jam'iyya mai mulki pdp ta koyi zama jam'iyya mai adawa domin dukkansu suna matsayi ne da basu saba da shi wai ya kake ji za su yi da wannan sabon wannan ni ina ganin babu wani ba ai gwamnati irin ta kalmar nan da bahaushe ko kuma akai aka cewa samu ya fi iyawa to alhamdulillahi an samu din fatan shine al'ummar najeriya su yi haƙuri saboda haƙurin da yake basu shine ba za su iya ganin canji a rana ɗaya ba na tabbatar har ga allah jam'iyyar apc wannan taken nata na canji da canji ta zo kuma za a samar da wannan canjin da ikon allah da dar allah jam'iyyar apc gwamnatin apc a shirye take ta samar da wannan canjin sai dai hakuri da 'yan najeriya za su yi na ɗan lokaci sunana abdulrahman shu'aibu ina representing mobi north mobi south maiha federal constituency na adamawa state wani shiri kuka zo wa majalisar nan da shi a shirin da muka ai mu yi ma mutane alkawari za a yi canji kuma insha allah canji nan ne za a yi wani irin canji canji duk abubuwan da ake da wa'anda bai kamata a yi ba za a daina yin su duk abubuwan da ya kamata a yi su za a dinga yi yanzu shine canjin da muke faɗa ka san canjin nan dunkule yake mutane na cewa canji canji canji amma dalla dalla wani irin canji ba ni canji uku al misali yanzu canji kamar a dauki maganan eh, wutar lantarki an kashe dola ya kai biliyon ashirin ba abun da muka gani to kaga in an ce canji in an kashe kobo daya za ka ga aikin da kwabo nan ya Shi shine canjin da ake nufin nan ka san da majalisar dokoki ta tarayya wadda kuke cikin ta yanzu ta yi kaurin suna saboda mutane na cewa ana amfani da ita wasu ana ba su kuɗi suna yin abin da hukuma take so da sauransu ku ba za a iya juya ku ta haka ba a ban yi samani akwai wanda zai iya juya ba mu din nan independent muka zo ba turo kowane mutum muka zo ba mu muka zo da kanmu mu muka je mutane kuma suka zaɓe mu mutanen da suka zaɓe mu yanzu mutane sun gane ai zaɓe yana hannunsu ba kamar da ana kamar akwai. government ake ba yanzu zaɓe yana hannun mutane to in kai kuskure ba kai abin da mutane suke so ba mutane suna da hannu za su iya cire ka kuma mutane sun kallafa ransu akan buhari buhari buhari sai su manta da akwai ku yan majalisa wadda kuma kuna da hakkin bauta mutane me buhari shi kadai zai iya yi ba tare da a domin yan majalisa ba abin da za su iya yi sai da buhari buhari shine shugaba yasa kowa yana dubawa kasan kullu yawmin mutane suna dubawa ya shugaba in shugaba yana da kirki za ga duk sauran kasan za su yi kirki in shugaba kuma bai da kirki birge za ga duk kokarin yan majalisa ba abun da za su yi to madalla to jama'a a saya mana aikin gafara waɗanda aliyu ya zanta da su sabbin 'yan majalisa ne da za su kama aiki mako mai zuwa yanzu lokaci ne da maryam dauda za ta gabatar da shirin kallabi. thank you Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babban bakuwar tamu ta yau ita ce injiniya Hauwa Muhammad Sadiq, mataimakiyar shugaban kungiyar injiniyoyi mata ta ƙasa. Da farko dai ta fara bamu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a Plateau State, bukur kenan jihar Plateau, sannan na yi secondary school, na primary school a Amin Children's School, Kaduna. na secondary school ma a nan Queen Amina College Kaduna. Sannan na je na yi diploma a Federal Polytechnic Bauchi. Da na gama sai na wuce University of Maiduguri. A nan na samu digiri ina na farko a fannin engineering, agric engineering. Sannan na zo Bayero shi ma ne masters a economics. Sai kuma short short courses dai da ake tura mu a ministry haka. wato 'yan kwasa-kwasai kenan. To ta yaya kika haɗa aikin injiniya da kuma hidimar iyali? Don na san wasu na gani kamar aikin injiniya na maza ne kawai. Eh wallahi dai kin san yawanci mu ni na samu kaina na girma kawai an sa ni a makaranta iyayenmu kawai su suna so dai ka samu ilimi ya mace ka zamanto ta samu ilimi na boko. so kuma course din nan da na karanta a university bayan ka gama secondary school shi ake in kai applying jam su sai su baka to based on darussan da na ci a lokacin da nake secondary school shine aka bani wannan agric engineering din to daga nan kuma ni kuma da na samu kaina a kai kuma ina so sannan haka na yake yi sai shekaran karshe eh. da zan gama shine na aure kuma mijina gaskiya da mahaifiyata su suka taimaka min kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske saboda duk ya bani goyon baya shine na kai ga haka kuma har da na aure din ma tunda dama yana so kuma yana taimakawa so ba wani matsala sha Allah haka dai muke aikin kuma da yara har yanzu yaran ma duk sun girma ba ma kowa Allah sarki. aikin dai. To kina gani akwai mata kamar yadda ya kamata a wannan fannin naku na aikin injiniya? Akwai matan, akwai matan amma ba mu da yawa. Mazan dai su suna da yawa, sun fi mu yawa. So ana gani dai a nan arewa dai ake gani kamar aikin aikin maza ne. Amma yanzu da faɗakarwa da sauransu arewa ma kowa an dawo an gane cewa aikin mace ma za ta iya yi kuma za ta zauna gidan mijinta ta yi ibadar ta ta yi addinin ta kuma ta yi aikin ta tunda aikin nan dai baya kai ka ka kwana a waje duk inda ka je dai zaka dawo gidanka ka kwana kuma zaka lura da 'ya'yanka. To injiniya ya kike ganin ilimin 'ya'ya mata a Najeriya musamman ma dai a arewacin Najeriya? Alhamdulillah da faɗakarwa yanzu muna da ƙungiyar mu na mata injiniyoyi mata a Najeriya. Wannan ƙungiyar dama ɓangare ne da aka kira a cikin kungiyar eh, Nigerian Society of Engineers. So an ɗan bangaren mm. shi aka kirkiro na mata. Don sauran dama za ki ga akwai civil mechanical agri divisions ne to sai aka kirkiro wannan na janda na mata din. Saboda a fadakar faɗakarwa ne a faɗakar cewa wannan karatun engineering din nan ba wai na maza bane kawai mata ma za su iya yi. So shi wannan a kungiyar namu shine muke fita makarantu daga firamare zuwa kwaleji ana faɗakarwa cewa su a bar yara su wanda suka fahimci lissafi su ma su shigo in dai kana da kimiyya da fasaha da lissafi za ka iya injiniyarin tunda injiniyarin kwata-kwata design kwakwalwa ce ke aiki inda kasan za ka yi dizainin abu ka riga ka yi kakuletin kaza kaza kaza in ta fito ya za ka yi kai kaza dama kuma injiniyarin naturally yana solving problem yake na, na, na, na ɗan adam problem yadda suka fito a samu a yi tunani da kwakwalwanka eh. ka kirkira abu da zai biya bukatun mutane Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu injiniya Hawa Muhammad da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Maryam Dauda yanzu kuma sai shirin jaridun Hausa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar rariya inda a babban labarinta ta buga labarin da ke cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari talaka ya zuba jarinsa. Jaridar ta rariya a wannan makon ta buga ra'ayinta mai taken kada a shagala da murnar cin zaɓe. Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta mai taken yau Najeriya za ta yi sabon ango. a kuma shafi na biyu na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa zaman lafiya da buhari ka bi doka in ji ciro mandaura shafi na hudu na jaridar ta aminiya ta buga wani labari da ke cewa ta kashe yayarta don ta mallake gidanta a kuma shafi na shida na jaridar ta aminiya ta buga labari mai taken rashin haihuwa ya sa na sace jariri a kuma shafi na arba'in na jaridar ta aminiya ta buga labarin da ke cewa jonathan ga buhari ka fara bincike tun daga shekarar 1960 ra'ayin jaridar aminiya na wannan makon ta buga shi ne a shafi na baya mai taken abin fata daga sabuwar gwamnati magance matsalar tsaro Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa inda ta buga babban labarinta a shafinta na farko mai taken Buhari ya karbi mulki canji ya tabbata. Kamar kullum a wannan makon jaridar ta Leadership Hausa ta buga ra'ayinta mai taken yau take Juma'a babbar kuma ranar tarihi. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. To masu kara magana sun ce waka baki mai ta tafi daɗin ji ga kaɗan daga cikin rawayin ku masu sauraro. Assalamu alaikum mai magana mataimakin shugaban kungiyar matasan Fulanin Najeriya Waldere Fulbe Forum of Najeriya Aliyu Imam Aboki daga Kayama jihar Kwara. Ah, ina son bayyana ra'ayina kan ziyarar da mai girma shugaban ƙasar najeriya janar muhammadu buhari ya kai niger da kuma chad da fatan allah sa ya amfani talakawan dukkanin wannan ƙasashen da ya je kuma allah ya cika masa burinsa na shawo kan wannan al'amari da ke faruwa a ƙasashenmu musamman najeriya na ƙungiyar boko haram assalamu alaikum boa mai magana bello garba dinawo mai bulawus kala-kala na sifa daga kwar a Najeriya. Ina kira ga 'yan Najeriya da mu ci gaba da wa shugabanmu addu'a musamman ma wannan sabon shugaba na ƙasa tun radda aka rantsar da shi ya fara aiki. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jula Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tare Najeriya. ka ina su amfani da wannan dama ta tare miƙa kyakkyawar gaisuwa ga mai girma shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da fata wannan ziyara da ke kaiwa a ƙasar nijar da chadi allah sa ta zama alheri ga najeriya baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana kwamar bishir dauda sabo unguwa katsina babban magatakar da kungiyar murya talasta dangane da kukan rashin kuɗi da sabon gwamnoni suke yi suna ga hanya da za a ba a samo majoji kuɗi shine kowa riga ta irin sata da aka tauka an sace kuɗin jama'a kuma an basu cikin bashi saboda haka sai a kwato kuɗin da aka sace kuma suwa suka sace kuɗin waɗanda suke da rike da makaman gwamnati suka sace wannan kuɗin haka sai a kira su zai a ceto maido kuɗin da suka sata cikin ruwan sanyi wani ita ce babba hanya ɗaya da za a samu kuɗin za a yi mutane aiki assalamu alaikum sashen hausa na voa mai magana ismail ahmad yalwa daga ɗimbin jihar yoban najeriya ina kira ga 'yan majalisun na wakilai da na dattijai da su haɗa kan sunan zaben shugaba na gari domin mun talakawa muna buƙatar shugaba na gari wanda zai ji tausayin talakawa wanda zai yi aiki bilhaki da gaskiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana suna na Salisu Falal daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. ina ba sabon shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari shawara a a yi bincike na gaskiya a gano hakkin hukumar kare hakkin dan adam maganar da ta yi na cewa jami'an tsaron najeriya suna cin zarafin kwarar fulla haka a bincika idan an bincika mai gaskiya a bashi gaskiyar saboda in an kai shi ka sa wanda karami ba zai yi ba sannan To madalla kafin mu rufe ga takaitattun labarai. jama'a amurka sun ce masu satar bayanai cikin na'ura mai kwakwalwa ko kwamfuta daga kasar china sun kai wani gagarumin hari kan hukumar da take tattara bayanai ga miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya kuma da ake kira opm a takaice ta faɗa jiya alhamis cewa akalla satar bayanan ta shafi tsoffi da ma'aikata na yanzu kusan miliyan hudu ta ce sai ta yi wannan adadi ya karu ganin ana ci gaba da bincike. shugaban ukraine petro poroshenko ya gargaɗi wakilan majalisar dokokin ƙasar su yi ɗamarar kare ƙasar su daga abin da ya kira yiwuwar harin mamaya daga rasha bayan da aka goce da yaƙi a gabashin ƙasar inda galibi ake amfani da harshen rasha da yake magana jiya alhamis a kiev mr poroshenko ya ce akwai gagarumar barazana barkewar yaƙi gadan-gadan ya ce tuni sojoji rasha dubu tara sun shiga gabashin ƙasar makon jiya kamfanin dillancin labarai na reuters ya ba da rahoton rasha ta girke sojoji masu yawan gaske cikin ƙasar ta kilomita 50 da kan iyakarta da ukraine masu aikin ceto a tsakiyar kasar china sannan a hankali sun fara tada jirgin yawon bude ido wadda ya nitse a kogin kasar da ake kira yanzu suna masu cewa yanzu dai an fidda tsammanin a tsinci wani mutum da rai to madalla muna taya yusuf ibrahim wanda aka fi sani da suna abu lele na aurensa da malama fidausu ibrahim wadda za a yi yau juma'a a masallacin tukur masjid da ke cikin garin dutse fadar gwamnatin jihar jigawa bayan sallar juma'a a yau idan Allah ya da kuma Allah ya bada zaman lafiya to jama'a abin da ya sauka kenan sai da lasar da ubangiji Allah ya kai mu ku sake cin mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muroyin su musamman sahabo Imam Aliyu da muka yi shirin tare da shi da CD wanda ya taya mu sauti da injiniya namu ne Salo Garba ke muku fatan alheri thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.